أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah madaukakin sarki godiya wanda ya kamu wannan lokaci mai albarka a wannan yammaci na litinin ɗaya ga watan sha'aban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru 1442 wanda hakan ya daidai da goma sha biyar ga watan uku shekara ta 2021 miladiya kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan na litinin muna haduwa da yan uwa masu albarka a wannan masallaci mai albarka domin darasin tauhidi a inda muke karanta wannan littafi na fatkul najid wato sharhin kitabun tauhid na muhammad bin abdulwahab allah ya ji kansa da rahama wato sharhin abdulrahman ali sheikh shi ma allah ya ji kansa da rahama kuma idan ba manta ba darasin da ya gabata mun kammala babin da ke magana a kan tsananta fada da kuma kushin Allah ga waɗanda suke bautar Allah a makabarta ko kuma su bauta ma waɗanda suke cikin kaburbura ɗin a yau za mu tashi a sabon babi a farkon shafi na 248 wanda shi ma babi ne da ba shi da bambanci da wanda ya gabace shi Shi ne babu ma ja'a annal wa fi quburi salihina yusayyiruha awthanan tu'badu min dunilla wato babin da ke cewa lallai wuce gona da iri wajen zuwa a yi da fifi a kaburburan mutanen kirki to yana rikidewa a mayar da su wato alloli abin bauta koma bayan Allah Allah ya kare wanda wannan kamar yadda na faɗa yana shafi na 248 a cikin wannan littafi na fatahul majid an ga wajen ko malam yace rawa malikun fil muwatta imamuna maliku Allah ya ji kansa da rahama ya ruwaito hadisi cikin muwaddadinsa yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lallai annabin rahama amincin Allah su tabbata gare shi yace Allahumma ya Allah la taj'al qabri watanan yu'bad ya Allah kada ka mai da kabarina wato kar ka bari kabarina ya zamanto wurin bauta watan shine wanda za a ɗauki wurin da ake bautansa a yi ukufi a gurin a yi dafifi a zauna ba dare ba rana ana nan ana bauta ma wannan guri ko wanda ke cikin wannan guri ya lakar da kabarina ya zama haka ishtadda ghadabullahi ala qaumin annabi ya ci gaba da cewa fushin Allah ya tsananta akan waɗansu mutane ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid waɗannan mutane dalilin da ya yasa fushin Allah ya tabbata akan su sun riƙi kaburburan annabawansu a matsayin masallatayya saboda haka Allah madaukin sarki ya fushi da su kuma al'ummata ina tsoratar da ku wannan ne don kada ku shiga cikin fushin Allah kamar yadda su ma suka shiga malam ya ce wani ibn jaririn haka ibn jarir ya sake ruwaitowa bi sanadihi an sufyan da isnadi daga sufyanu an mansurin an mujahid akan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala a fara'aitu wal wal'uzza. shin kun ga lata da uzza wato waɗansu alloli ne waɗanda ƙuraishawa da larabawa suke bauta mawa a zamanin jahiliya ƙala yake cewa kana ya nuttu lahumus suwaiƙa mata ya ce fa'aka ku ala ƙabari shi wannan lata ɗin wannan allan lata ya kasance ya nuttu lahumus suwaiƙa mana yana kwaba musu gari ne lut shine kwabi aswaiqa gari idan alhazai sun zo aikin haji na Ka'aba tun a zamanin jahiliya Aikinsa sa kenan mutumin kirki ne yana kwaba gari yana ba alhazai kenan da ya mutu fa aka hu ala kabari kawai sai suka riga taruwa a kabarinsa. sai aka yi mutum mutumin sa shi ma sai zama Allah lata sunan shi kun ji yadda abin yake ana fahimta ya ce fa mata fa aka fo ala kabari da ya mutu sai suka tare a kabarinsa wa kaza kala abul jauza haka ma abul jauza ya faɗi an ibn abbasin daga abdullahi dan abbas ya ce kana ya lutu suwai kalil hajji ya ce yana kwaɓa gari ga alhazai shi wannan lakanin an fahimta ya ce wa alibin abbasin hakanan ya zo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda kala yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama za'irat annabi alaihi salatu wassalam ya tsine wa mata masu yawan ziyarta ziyartar kasuwa ko ziyartar makaranta ko masallaci ko gurin biki ko gurin suna sai ce za'iratul kuburi, mata masu yawan zuwa makabarta masu yawaita ziyartar makabarta Allah ya tsine mu waɗannan mata Allah ya tsare mu sannan sai ya ce wal muttakhidina alaiha al masajid sannan Allah ya tsine ma waɗanda suke gina masallatai a makabarta ya ce wasuraj da waɗanda suke kukkun da fitulu candles a kukkunna su a cikin makabarta duk waɗannan Allah ya tsine musu Allah ta'ala ya kare mu a nan gudun ina so mu ɗan koma baya kaɗan shin mata da aka ce za'iratul quburi mata masu yawan ziyartar makabarta Allah ya tsine musu shin ya nuna haramun ne mace kwata-kwata gaba ɗaya ba za ta je kabarta ba hadisin bai nuna haka ba ina fata muna fahimta mace in ta je makabarta so ɗaya saboda mijinta ya rasu kila ba ta ko ɗanta ko wani kaza ta zo tana so ta zo ta gani sai masa addu'a ta ziyarci wannan kabari in tana da wannan ƙarfin halin juriyar ba za ta je ta ihu ba ba za ta faɗi tana cima a ƙasa tana wayyo Allah na mutu na lalace ba ba za ta riƙa cewa bango ya faɗi ba ba za ta riƙa cewa ka tafi ka banni ba ina fata muna fahimta ba za ta faɗi tana cire kayanta ba ba za ta riƙa yin tsirara ba tsaraikinta na bayyana duk za ta tsara waɗannan dokoki ta danna zuciyarta ta yi shiga na musulunci mai kyau ta zo a nuna mata to wannan shine kabarin mijinki wannan shine kabarin naki, wannan shine kabarin mahaifin naki wannan shine kabarin mahaifiyar taki wannan shine kabarin ƙaninki ko wanki ko wane ne naki ta tsaya ta yi addu'a ta roƙa Allah ta yi addu'a ta nema masa gafara wannan addu'ar ko a gida ta yi za ta je gun Allah amma wannan munasabar da wani uzuri yasa sai ta yi hakan sai ta zo ta wannan addu'a ta koma gida wannan baya nuna Allah ta'ala ya tsine mata ba ta cikin tsinuwar Allah ina fata muna fahimta waɗanda aka tsine mawa su ne waɗanda suke yawan zuwa azzawarat ko azzairat yau sun je gobe sun je ko duk sati ko duk wata wata sai sun je an fahimta ko duk Allah ko duk azumi an fahimta ko duk wata munasaba in ta taso misali idan ana yau ranar modas day misali ko kuma uwar ta tara su sai da ce duk modas day sai ta da zuwa wannan ta shiga cikin zawaratul quburi ta shiga cikin tsinannun da Allah ya tsine ba kenan zuwa sau daya misali in muka kaddara abin mu ce da za mu kwatanta sai mu ce kamar mace ta je sau daya kalma makabarta a cikin shekara biyar da ta je ba su ƙara koma ba sai ba shekara biyar shida bakwai goma sannan kuma wani dalili ta ta ɗan ƙara komawa wannan baya shiga cikin tsinuwa ko kuma irin hanyar nan da za ka gani ya bi ta cikin makabarta ko ta gefen makabarta maza na wucewa mata na wucewa ta zo ta wuce ta cikin kaburbura wannan babu laifi ba ziyartar makabarta take ba hanya ce misali ta bi wannan guri lalura ta sa ce ta fita nan ta wuce saboda ka ba ta shiga cikin tsinuwa kuma abin da yake kanta shine irin abin da yake kan wanda yake ziyara makabarta a daidai lokacin da za ta wuce da haka in ma ziyaran ta kai haka za ta yi wannan abin shine mai yin addu'a assalamu alaikum ahlal minal min almuslimina wal mu'minati wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu lana wa lakum al'afiya yaghfir Allah almustaqdimina minna wal mustaakhirin ina fata muna fahimta ko kuma iya cewa assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minin almuslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun ko zuwa dai da aka yi ya gamsar ina fata muna fahimta to ko da wucewa za ta yi a wannan hanyar sai ta yi wannan addu'ar ko ba ta tsaya ba tana cikin wuta za ta kalli kaburburan da musu wannan sallama din wannan kuma addu'ar ana yin ta ne ga kabartan musulmi kadai banda makabartar azna makabartan waɗanda ba sa wanke matsansu su kalli alƙibla fi sallah ba a yin wannan addu'a so idan an zo wuce ta makabartarsu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi maza maza a yi gaggawa a yi maza a wuce a bar wurin saboda kada azabar da take samun su ta shafi mutane maza ake a wuce ta wurin ba a yin addu'a ba a ce musu komi sai dai a sauri a yi maza a wuce ko da a mota ne ka zo makabartar arna kara mata gudu haka ake yi balantana mai tafiya a kafa ka tsaya ma ku yi meeting point ka je ka a ai ba hada da ne nan ku falai ko ta katolika ko ta kaza ko ta kaza daidai bakin za zamu halu mu dan yi magana kuna tsaya a wurin azaba sai ta shafe ka kai ma ba a zuwa kusa da wurin idan hanya ta bi da kai wurin to gaggawa ake a wuce a bar wurin amma ta musulmi za ka tsaya kai sallama ka yi addu'a ka roƙa musu Allah ya gafarta musu ina fata muna fahimta to ita ma mace in ta zo wucewa sai ta yi wannan addu'a ga makabarta na musulmi idan babu wannan uzurin kwata-kwata baya halatta mata da je makabarta sai ta zauna a gida amma shin ya halatta ta yi gawa ya halatta ta yi magawa sallah lokacin da aka zo aka yi rasuwa aka fito da gawa aka shimfiɗa gawa a cikin bakara za a yi mata sallah ya halatta maza su yi sahu a gaba sahu uku karanci kenan sahu nawa uku mata kuma sai su kafa sahunsu a baya ina fata muna fahimta ko sahu daya ko biyu ko uku dan ba su da wani sharadi ta ya kai uku ko hudu ko domin sahun su yana bin sahun maza ne mafi karancin sahun sallar gaba ɗaya ne ake so ya kai guda uku ina fata muna fahimta da ga wata gawa za a yi mata sallah so sai ya to cewa mutane biyar ne kawai za su yi sallan gawan nan to sai sun kasa kansu ya zama sahu an fahimta dole ne liman daya kaga saura mutum na eh saura hudu to kaga su hudun nan sai sun kasa su so mutum biyu suna gaba Ina ba ta bana fahimta daya a baya daya a baya jima haka za a yi a samu sahun guda uku to haka za a yi mata sallah to idan mata suka yi sahunsu a bayan sahun maza to in yi yawan ya kai su sahu biyu ko su yi uku duk wannan babu laifi in kuma ɗaya suka yi duka ya kyau ba laifi bane mace ta zo ta yi sallah a bayan maza in sun yi kabbara ita ma ta yi kabbara a yi addu'o'in da ake yi a lokacin sallar gawa kabbara ta farko a karanta fatiha kabbara ta biyu a yi wa annabi salati kabbara ta uku a yi wa mamaci addu'a a nema masa gafara a wurin ubangiji ta'ala da tabbatar da shi da iya ba da amsa Allah ya tabbatar da harshen shi an fahimta kabbara na uku kuma a yi wa musulmai addu'a gaba ɗaya tare da yin sallama guda ɗaya ina fata muna fahimta wannan shine a takaicen takaitawa su saboda haka cewa da annabi yayi Allah ya tsine mawata masu yawan ziyartar makabarta to mu gane cewa ba wanda za ta je so daya sai can wasu shekaru an mamanta sannan kuma ta je munasaba ma zai sa a iya zuwa kila ɗaliba ce a kila wani abu take neman sani sai ta je makabartar wannan duk babu laifi kila a ɗauke su a cikin ƙungiya ko a wata tawaga ta wa'azi ko ta wani abu a nuna musu nan shine kaza ga yadda kaza yake wannan duka babu laifi Allah ta'ala ya ratar da mu shine kaga ai na faɗa na ce kila ba ta nan ne sai aka yi rasuwa ba wai kamar da shi bishe shekara sai ta zo ba ta fahimta ba za ta je so da yawa ba za ta rika zuwa wai ta ƙara zuwa ba da nake nufi ba za ta je yau wata shekara kaso ta ƙara zuwa ba kila zuwa take kaso tana ci ne so ɗaya a shekara eh eh naga eh ba ta koma ba ba sai ta je ba ba ta aka yi duk wanda ya mutu sai ta je ba an fahimta ko ba ta je ba komai shi ya kamata ta kauce mu zuwa an fahimta ba dole bane shi ta je ka idan da lura ta sa za ta kamar an yi rasuwan kuma ba ta na idan ta da haƙuri da tawakkali da dangana ma ba sai ta je ba ta san cewa ai ta ya mutu mijinta ya mutu misali kuma inda take kawai sai ta kama ta kaba inda ta gama sannan ta zo a zai ga da kabarin mijin kinan ta je ta yi ziyara ta yi addu'a da nema masa gafara da yafiya a wurin ubangiji wannan duka ya halatta babu laifi shikenan sai ta koma inda take ba shi ke nuna kuma sun an sake wata rasuwa ma sai ta ƙara dawa ta ƙara zuwa ba bayan wata biyu ko bayan wata uku a to wannan wani dalili ne wato zuwan zai kama ne ya kallon wato dangantakar shi mamacin da kuma wacce aka yi marasuwa ita mata ƙarfin dangantaka zai sa sai a ta ta je wannan fa idan ma tana da tawakkalinta da haƙuri da dangana ba ba sai ta je ba sam alaikum sallallahu eh hmm. eh eh ya halatta zaka iya zuwa idan an yi wa wanda ba musulmi mutuwa zaka iya zuwa mai jaji mai ta'aziyya amma ba cewa ake Allah ya ji kanshi ba da rahama ba ba cewa ake Allah ya mai gafara ba ba cewa ake Allah ya yafe masa ba <laughs> ina fata ana fahimta eh sai ka je kawai ka ce sannun ku ba sannun ku ba ayi sannu ayya an yi rashi sannu ba shi kenan Eh. su ma matan wanda aka yi marasuwa ba laifi wannan ai yana daga cikin mu'amala ne na zamantakewa kila an yi musu rasuwa za su dan sai abinci su dan ci ko a dan yi wasu abubuwa na sha'ani na musamman cin abincin da amma idan suka zo aka tattara kuɗi aka ba su a cikin kudin sai suka je suka sai giya suka sha kai baka da laifi amma sun zo ne za su bikin kaza kuma a bikin nan akwai shan giya akwai cin naman alade akwai waye ka sai wannan ba za ka bada kudin ba kar ka samu kaske ta'awuni alal ismi wal udwan yawa amma za ka yi ne kawai kai ka bada ne dan su ci abinci misali ka ce gashi a tsaye abinci a ci haka za ka ce sun suka je suka juya kudin da suka samu ta wata hanyar da ba nan ba kai ba ka da laifi ina fata muna fahimta ana iya mustaziya an gane ku amma ba ta zuwa ka zauna kamar yadda wasu suke yi a nan abun kunya mutum ya mutu yana kafiri balma cewa yana daga cikin waɗanda duniya ta shaida cewa ya ba da gudunmawa mai yawa wajen durƙushe musulunci da kuma ɗaukaka addinin kirista ya faɗi ya mutu aka samu rubabbun musulmai suka je suka zauna suna ta addu'a a karanta kaza a karanta kaza Allah ya haskaka kabarin shi Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya yi kaza kaza ana ta'adda, adda hadda masu cewa amin amin amin amin kashi na an doka kowa ya gani a kowa to kaga wannan ba daidai bane dan ko annabi ayan masa warning da ya wuri wani ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi بعد إيمانهم وماتوا بعد إسلامهم وماتوا وهم كافرون نعم ألم إيه إيه kuskure wa ke rubuta ثاني bai sani ba ne wanda ba su sani ba su ba su rubuta ba dai ba ne gaskiya ya za a yi kare yanzu kai in kai haka ka kare ta ƙwarani ke bayan allah ya ce kar a yi sau da aka ba dai ba ne a gani allah ya ƙara nauyin ƙasa za su gane za su ga kana tsokana su wani abu amma wannan ya kace eh ya ka kaɗan wani kalma haka na nuna cewa alheri na'am rasin fitin ma bai yi ba don ba ma daidai ba ne ko a addinin cewa ba daidai ba ne kuma shi fitin ke so ya zaura a ce rasin fit eh. shi za ka jina ce a wanda bai sani ba kenan eh wanda bai sani ba shi zai haka amma mutum ya sani dole ya kiyaye ka bambanta ɗan musulmi ya rasu kai addu'o'i idan kuma aka san haka ne sai ka san kalmar da za ka furta wadda ba za ta nuna cewa ka goyi bayan ba kuma duk wanda ya mutu yana kafiri ya gama a gaba ɗaya wuta direct to kai ka sani ai to so da haka ba za ka zo kana ce Allah ya ji ganshi ko ka za ka za ba Allah ya sa ya huta a sai ka ce eh ya eh kawai haka za ka sai in ka ce a accept my condolence eh, shi kenan ai ya sani to kaga wani abu ne wani amma ka zo kai ta kaza Allah ya ji kan wazirin Kano ba wazirin Kano ba dan masanin Kano ko da wani ba da labari da ya baya ya ce lokacin da wani babbai rasu aka ce to a zo a yi addu'o'i aka ce ya addu'a ya ce a karanta dan maliyo maliyo kafa uku a karanta charman dudu charman to wala duk ba su zama ake nufi ba su to a to zai zai ce a karanta wata addu'a ne ko wani kaza kaza ka gani eh a mene malarta za ka ce assalamu alaikum ahalar diyari min almu'minina musulmi na mu'minin ko kuma ka juya shi ko mu'minina na muslimin ika daya ne assalamu alaikum ahalar diyari min almu'minina na muslimin wato amincin Allah ya tabbata a gandu ku ya kuma abota gidan musulmai da mummunai gidajen su ne suna nan ku kwanci ko wa inna insha Allahu bikum lahiqun kuma lalle mu in Allah ya so muna nan tafi muna bin ku a baya muna nan duk da zuwa kuma kuma muna nan tafi sai mun zo nas'alullaha lana wa lakum al'afiya muna roƙa mana Allah da ku Allah ya bamu mu lafiya ma'ana Allah ya bamu mu dace al'afiya yaghfir Allahu al-mustaqdimina minna wal mustaakhirin Allah ya gafarta wa waɗanda suka gabace mu da mu kuma waɗanda ba mu zo muna nan tafi mu ba duka Allah ya gafarta mana gaba daya na yau shi ne addu'ar in akwai da za ka ƙara kuma kake ke so ka ƙara sai ka ƙara amma wannan sallamar ita ke nan duk da za ka shiga ta ko zana'ida aka je wannan addu'ar za ka yi ta musu sallama gama da wasu sukan manta a shiga makamartan ma gaba ɗaya ba a wannan addu'a hankali yana can ya tafi wajen an tafi kai gawa za a binne ta ha a yi sallama duk sanda za ka shiga makamarta ka yi wannan addu'a ka haddace lararrafin za ka koya bai da wahala ka yi ƙoƙari ka koya lararrafin ka iya eh ka koya haka addu'a ta zo da lararrafin bai da wahala ga suna a koyi da da akwai applications a waya yanzu wanda za ka iya sawa a ka iya yi shi bai da wahala eh kwarai da gaske za ka yi sanda za ka wuce kuma tafiyar ka ba wanda take ila ko kana sauri ne kuwa tsayawan ba zai ɓata lokaci ba wato ba sharaɗi ne wace ka tsaya ƙiƙan ba haka kana kallon su kana cikin tafiya mara tuƙi ga makabarta da manka assalamu alaikum wa alaikum su kai addu'a kawai kana tafiya kana addu'a ka kalli gaban tare da kula da abin da kake ka dan yi addu'a kaza kaza kawai ka wuce ka ɗan kalla ka ci gaba da tuƙinka a nan hagu ne ka ɗan kalla ka ci gaba da tuƙinka an a ba matsala ba ne kai fakin sosai sai ka tsaya ka yi addu'a ka kalla wurin ka yi musu addu'a shi ke ɗan tafiya ka ci gaba da tafiya an fahimta lada za ka samu ibada ne kai in ka wuce kuma ba komai sai in ka bari ne sai ka shigo cikin makabartan kai shi ke nan duka wannan ba shi Allah ya shirye da mu malam ya ce rawahu ahlus sunan wannan hadisi malamai marwaita hadisi suka ruwaito shi wannan shine karshen babin gajere ne kamar yadda muka saba karanta matani kafin matsaloli yanzu zamu koma kan sharhi an mun kammala matani matanan babin zamu koma shafi na 248 cikin sharhi malam inda yake cewa qauluhu babu ma jaa an al-ghuluw fi al-qubur ko fi qubur as-salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah wato babin da ke magana akan wato wuce gona da iri wajen kaburburan mutanen kirki yana juyarwa yana rikidewa ya zama wato alloli abun bauta kuma bayan Allah ce rawa malikun fil muwatta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala imam malik ya ruwaito a cikin muwatta lalle annabi ya ce allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah karka sanya kabari na abinda za a taru a mai da shi Allah a mai da shi abin bauta ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid fushin Allah ya tsananta ga waɗansu mutane waɗanda suka riki kaburburan annabawansu a matsayin masallatayya malam yace hadha hadithun rawa hadha alhadith rawahu malik mursalan an zaid ibn aslam wato hadisin nan imam malik ya ruwaito shi wato mursal ne daga zaidu dan aslam an ata abin yasar daga ata dan yasar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi yace sai ya kawo hadisin wa rawahu ibn abi shayba ibn abi shayba ya ruwaito hadisin fi musannafihi a cikin musannaf na ibn abi shayba an ibn ajlan daga dan ajlan an zaid ibn aslam bihi daga zaid dan aslam dai din nan da wannan hadisin ولم يذكر عطاء بأنبتوا عطاء a cikin riwayar wa rawahu al-bazzar an zaid ya rawaito hadisin daga zaid an ata'in an abi sa'id al daga ata daga abi sa'id al shi kuma ya rawaito shi marfu'an mana ya jingina shi kai tsaye zuwa ga annabi sallallahu walahu wasallam shahidun inda imam ahmad kuma hadisin yana da wata shaidar daban irin irinsa wanda ya karfafe shi a wajen musnad na imam ahmad an suhailu bin abi salih daga suhailu dan abi salih an abihi daga babansa an abi huraira rafa'ahu daga abi huraira rafa'ahu shine mana ya dingina shi ga annabi mana annabi ne ya fada ina ba ta fahimci wannan wancan riwaya kuma ta zairu dan aslam daga azau yace an ruwaito ta ne mursala abin da ake nufi da mursala shine kamar magana ce ta shi sahabu da ta ada wurin ya fada ba annabi ne ya fada amma waɗannan riwayoyin da suka zo guda biyu dukkan su marfu'ai ne zuwa gaba annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne ya fada annabi ya ce Allahumma la taj'al qabri watanan ya Allah karka sanya kabarina ya zama wurin bauta wurin taro la'ana Allahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya tsine ma wadansu mutane waɗanda suka yi kaburburan annabawansu masallatayya sai malam ya ce to qauluhu maganan nan da ke wa Malik fil Muwatta wane ne Malik din nan da ake magana akai sai ce huwa al-Imam Malik ibn Anas shine imam malik ibn anas ibn abi amir wato dan abi amir kan ibn amr al-asbahi wato dan amru al-asbahi abu abdullah al-madani ake wasu alkunya da abubaban abdullahi mutumin madina imam dar al-hijra wato babban limami gingime mal limami na ainihin wato da hijira ita ce wato garin madina wa ahadul a'immatul arba'a kuma ɗaya daga cikin shugabannin mazhabobin nan guda hudu an gane ko malikiya da shafi'iyya da hanabila da ainihin wato wane da wato hanafiya akwai imamu malik a ciki wa ahadul mutaqannina lil hadith mutqina lil sannan ɗaya daga cikin ƙwararru masana ilimin hadisi hatta qala al-bukhari har ma imamu al-bukhari yayi magana akan sa yake cewa asahhul asanidi malikin annafi an ibn umar mafi ingancin isnadi da ya ruwaito hadisi shine ya ruwaito hadisi ce wato daga malik an gane wannan ko wato asahul asani da malik wato mafi ingancin riwaya ta imamu na maliku shine ce an nafi wato imamu malik ya ruwaito daga nafi shi kuma nafi an ibn umar ya ruwaito daga abdullahi dan umar kaga wannan magana ce mai karfin gaske wane ne dan ibn umar dan sahabi ne ina fata muna fahimta yace mata sanat 79 wa mi'a shi imamu na maliku ya rasu a shekara ta wato 79 bayan tari mana shekara ta 179 ina fata muna fahimta shekara ta nawa 179 bayan hijira wa kana mauliduhu sanata 93 kuma an haife shi a shekara ta 93 ina fata muna fahimta shekara ta nawa 93 bayan hijira wa qila 94 wasu ka ce a shekara ta 94 wa qala al-wa'idi imam al-waqidi yake cewa balaga 90 sana imamu maliku ya kai shekara 90 a duniya ina fata muna fahimta qauluhu inda yake cewa wannan magana yace Allahumma shi annabi yace ya Allah la taj'al qabri wasanan yu'bad ma'anata yace qad istajaba Allahu du'aahu Allah ya karbi wannan addu'a da annabi yayi ne ce kar a mai da kabarin sa ya zama wurin bauta an fahimta yace kama qala ibn al-qayyim rahimahullah kamar yadda ibn al-qayyim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yake cewa kuna ji ibn qayyim yace fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatin al-jidari wa ahatahu bi thalathati al hatta zadat arja'uhu bi du'aihi fi 'izzatin wa himayatin wa sayani ma'ana Allah ya karba addu'arsa a duniya shi annabi wato ubangijin duniya gaba daya ya karba addu'arsa ya kewaye shi da katangu guda uku katangu guda uku shine wannan katangar da na gaya muku an gina ta a cikin kabarin manzon Allah wanda duk wanda ke cikin wannan masallaci idan yana sallah ba annabi kabarin annabi yake kallo ba ina fata muna fahimta ko da wani zai ga yanzu an fara da masallacin ya shigo da gidan nana Aisha cikin masallaci bai sallah baya kallon kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan katanga uku da aka yi haka aka yi ta kamar triangle an fahimta to ba a kallon kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su shi ne abinda mala yake kinaya a nan shi shi ibn qayyim yace hatta ghadat arja'uhu bi du'a'ihi har sai da ya zamanto cewa a katangar ta tsayu da addu'ar da annabi yayi fi izzatin cikin karfi wa himayatin da kariya wa sayani da katanga wato tsarewa ne mai kyau babu wanda zai taba kabarin manzon Allah ko ya kalle shi ya ce a annabi yake kallo ba al'ibla ba duk wanda yake sallah masallacin annabi a daidai wannan bangare yana kallon al'ibla ne ba kabarin manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam malam yace wa dallal hadith ala anna qabran nabiy sallallahu alaihi wasallama law ubida lakana watanan sai wannan yake nunawa ashe kabarin annabi kansa sallallahu alaihi wasallama da za a bauta ma shi to da kabarin annabi ya zama gunki ya zama watan watan shine abin da aka rika ana mai bauta watan gunki ga annabi kabarin sa ya zama haka inda za a yi mai wannan bauta yace lakin hamahu Allah ta'ala sai dai Allah ya kare shi bima hala bainahu wa bainan nasi da abin da ya katange tsakaninsa da mutane an gane ko fala yasilu ilayhi ko fala yusalu ilayhi ba a kaiwa zuwa ga annabi ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور sai wannan ya nuna mana wasan din nan shi abinda mutum mai bauta yake zuwa kai tsaye zuwa ga kabari ko ya taba ko ya shafa shi aka ce ma wasan An ya fata fahimci wannan ko ya zauna a gurin eh eh sallah na wafi eh kwarai ko bai dace ba bai dace ba don wannan shirka ne ina fata muna fahimta yanzu an zo an yi triangle ta haka ga alƙibla kawance ga masu sallah yanzu muna kallon nan shi ne alƙibla kabari yana cikin nan sai aka zo aka yi gini daga nan tsakiya ya tawo haka nan ma ake daga nan ya tawo haka so wanda ya ce kallon nan wannan katangar ta kare shi katangar kuma a waskace take haka sura kara kallon nan kabari kuma yana ta nan ba yadda za a ta kalli kabarin wannan kuma tsinin haka shi kake kallo kuka ci karo da jaga ta yadda gaba ɗaya duk wanda zai kalli ma alƙibla ko da yana ta bayan gidan ne to fa ba kabarin yake kallo ba wannan girin ya kare shi ya rufe ba yadda za a yi ya ce wannan wata hikima ce da Allah ya kimta ma waɗanda suke kula da wannan an gane ko wannan hukuma tun ta da ta waɗannan dauloli har ya zuwa wannan ta ainihin wato karimul harbai da sharifai ne don ruwa da kariya da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma duka wannan al'amarin Allah ne ina fata muna fahimta Allah mu dauki sarki ya shirya da mu malam ya ce to da za a bauta wa kabarin annabi shi ma da ya zama wasan sai aka gane ashe wasan shi ne abinda ake gani ga wanda ke bautar kabari wata wabit da akwatuna akwatuna na gawawaki da ake takawa, allati alaiha wanda ake saka su akan kaburbura din wa qad azumatil fitnati bil quburi wato fitina ta girmama ta hanyar makabartu bi ta'zimiha wa ibadatiha ta hanyar girmama kaburbura da kuma bautawa kaburbura din kama qala abdullahi bin mas'ud kamar yadda abdullahi dan mas'ud yake cewa radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yace kaifa antum idza labistum fitnatan yuhramu fiha al-kabir yace ya za ku kasance inji abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yace ya za ku kasance idan fitina ta auko muku kuka shiga cikin fitinar da wannan fitinar a sakamakonta wato ya harumu fi halkabiru wato babba kawai sai ya koma tsoho gaba da ga mutum ya gima amma shekarunsa bai kai ba ya zama haram wato ya koma tsoho tukub kawai ya ce wayan wasta gini shi kuma ainihin wato yaro karami kawai sai ya taso ya girma a takamakon wannan mutuna an gane ku ko kuma da ainihin wato ma'anarta na kai tsaye fitinar da tsoho a cikinta yake tsufa to babba yana tsufa a cikinta bautar kaburbura ka girma kana bautar kabari kuma hankali tsufa kana ciki sannan yaro karami da bai san komai ba ya taso ya ga ana yi kawai ya girma a cikin wannan bautar kaburbura ne kaga wannan babban fitina ce Allah ya tsare mu yace tajri alan nasi wannan fitina tana bibiyan mutane cikin al'umma wannan na gadon ma wannan wannan na gadon ma wannan yattakhidunaha sunna mutane suna daukar ta a matsayin sunna idza ghayyirat idan aka canza ta kila sai su ce ghayyirat sunna eh an canza sunna intaha ma'ana magana sa ta kare ta ainihin wasu Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda mala yace wal khawful fitna naha an naha Umar an tatabbu'i atharin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda tsoron fitina ne ma yasa abdullahi yasa umar ya iya hana abibiyi wato ababen annabi wato sauran ragowa na abubuwan da annabi ya amfani da su umar ya hana saboda fitina da ake gudu da suka kalli masallaci a ɗin da. in da Allah ya sa gwamnati da hukumar Saudiya tana tsaye to da abin da za a dinga a wurin da Allah kaɗai ya wani wallahi wannan ƙarafa da aka sa aka kukkule aka gaggar kame yana ga kaca kaca za a yi da su wani ma tun daga kasar su zai siyo zarto wanda zai yanko na shi in yaje wasu ma ba za su samu hakan ma ya ake karya balantana an bar kabarin a fili kowa yana kallo ina fata muna fahimta idan aka zo aka ce yau ga wata kujera annabi ya zauna akan kujera, me zai faru ku a ta ga wata bishiya annabi ya zauna a ga wani wuri annabi ya a yanzu ka je malam wuraren da ake zuwa ziyara a madina da yawa yawansu saboda annabi ya yi wani abu a wurin ko ya je ne a kan zai yadda mutane ke kuma ba dole ba ne ka aje amma ka je yadda ake karuwa a wurin ake yin abubuwa wasu masallatai ne kuma aka ba wasu wurare ne an fahimta amma sai ka sai mutum ya ji an eh eh la eh <laughs> <laughs> na samu wannan labarin kuma ina nan ni na manta ina nake ne lokacin eh na sani ni na manta dai ina na tafi ne amma dai ina nan ba wai abin ya faru ka ai wannan bai dade ba ai ba dade sosai ba bai wuce shekara biyu zuwa uku ba ai na eh kwarai ai faduwa ta yi ta fadu kuma kawai sai sai ta sake komawa ta tsaya eh ta ta jijiyoyinta in ba su fadi gaba ɗaya ba za ta yi koma shi ne kawai ɗan rana ba eh an cinye ta na gani a hoto da wani da wani. da kaga irin yadda mutane suke ɗauka mu ba na gaya muku akwai wani lokaci da wani yaro ya kuskure ya fada cikin wannan inda askarawa suke tsayawa kabarin annabi sallallahu za a ga ɗakin na Aisha ga dan wani fence karami shinge karami da suke inda askarawa suke shiga suke suna dan gadin din mutane an fahimta mutum zai tsaya a wurin ya daɗe yana addu'a za su hana shi ko zai kalla alƙabarin sai a jiya kalla kulla wani yaro garin ya aka tura shi wannan yaron kamar za a jikar aka kwace shi saboda ya faɗa kusa da jikin wannan gidan na kabarin annabi sai shafo yaron ake wani ya gori shi nan wani ya kuka za ana shafawa. ni da ido na ga wanda kuma shi yana shafan kofar masallacin annabi yana shafawa a bayan shi a garin bayan shi jikin kofa na masallacin ya shafo ya shafo sai ya haka shafo ya shafo sai ya shafo to wannan ime ya kake tsammanin zai yi idan ya samu kaiwa zuwa ga kabarin eh me zai yi kake tsammanin a ce gashi ga kabarin ya gani ai sai abin da ya wuce haka ya gani na zai cinye kasar ne wala zai cinye ta da gudu zai cinye ta ya gani to saboda haka sai zamanto saboda tsoron fitina umar ya hana wannan ina muna fahimta Allah madaukakin sarki ya shirye da mu saboda ka daidai nan shi ne wurin tsayawa inda za mu dakata da Allah kai mu darasin gaba sai mu tashi a daidai qala ibnu waddah an fahimta a daidai wannan guri za mu tashi in Allah ta'ala ya sa muna raye muna fata abin da muka karanta daidai ubangiji ta'ala ya ba mu dada wanda muka kuskure ko karancin ilimi muna addu'a ubangiji ta'ala ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah